masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiyan jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammaci na juma'a bakwai ga watan zulhijja shekara na 1437 wanda ya daidai da tara ga watan tara shekara na 2016 a kalandar miladiyar barka da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma a wancan sati mun tsaya ne a tafsirin aya na ɗari da da biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara mun kuma yi alkawarin cewa za mu ƙara bayanai dangane da su waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta a wancan sati wato ayan 161 da kuma 62 don haka za a sake karanta mana waɗannan ayoyin sai mai bayanai da lokaci zai ba mu dama na yin su a ƙarƙashin waɗannan ayoyi ɗin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نعم الله مدوكين sarki yana cewa innal ladina kafaru lalai waɗanda suka kafarta wa matu wa hum kuffar suka mutu suna kafirai ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in waɗannan su ne waɗanda sinuwar Allah da mala'iku da mutane baki ɗaya suke tabbata a kansu khalidai na fiha la khaffafa an humul azab za su dawwama cikin wannan tsinuwa ba za a yi masu rangume na azaba ciki ba wala hum yin ba kuma za a dakata musu na ko wadda dan wani lokaci ba a cikin azaba din ko kuma tafsiri na biyu ba za a kalle su ba da wato ainihin idan rahama mai tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu muka ce za mu ƙara bayani ne dangane da hukunce-hukunce da ke ƙarƙashin wannan ayoyi ɗin musamman hukuncin abinda da ta ƙunsa na la'ana to daga cikin matsaloli na wannan ayar da malamai suke tattaunawa sukan yi magana ne akan shi la'ana ɗin don haka saboda haɗarin tsinuwa da kasancewar mutane da dama sukan tsine wadda suka ga dama ba tare da sun lura da tsari na shari'a ba wajen yin tsinuwa ɗin hakanan da kasancewar cewa a wannan zamani da muke ciki sabubba na tsinuwa ɗin mutane da yawa suna yin waɗannan abubuwan da ke jawo tsinuwa da dama ba su san cewa abu ne da zai iya jawo musu tsinuwar Allah maɗaukakin sarki ba saboda wannan haɗari da ke tattare da tsinuwa shi yasa muka ga matattaro waɗannan ko sashe daga cikin waɗannan bayanai da malamai suke yi dangane da hukunce-hukunce na tsinuwa musamman dai abubuwan da suka zo a cikin alkur'ani mai girma na magana akan tsinuwa don wannan eh, za mu yi magana kan matsaloli a dunkule kamar matsaloli guda takwas matsala ta farko shine mai ake nufi da tsinuwa wannan mun riga mun yi bayani yayin da muka fassara wannan mun zaɓi ta'arifin al'imam abdullahi ibn ashur da yake cewa tsinuwa shine al'ibadu anir rahma ma'a izlalin wa ghadab shine koran mutum ko nesanta shi daga rahamar Allah madaukakin sarki tare da kaskantarwa da kuma fushi wato Allah ya yi fushi da mutum ya kaskantar da shi ta hanyar nesantar da shi daga rahamarsa da tsumbala shi cikin azabarsa wannan shine abin da ake nufi da tsinuwa a shari'ance lafazin tsinuwa ya zo a alkur'ani mai girma ya maimaitu wajen su 41 ko 44 a surori guda 18 waɗannan surorin akwai surorin makka a ciki akwai surorin madina a ciki sai dai ya fi maimaituwa a surori na madina a surori na makka afwan malamai suke cewa hikimar wannan shine a nuna mana haɗarin inuwa da sabubban da suke kaiwa tsinuwa shi yasa tun a farkon musulunci ake magana akan tsinuwa waye wadda in yayi abu za a tsine masa tun a zamanin makka ake yawan faɗan wannan in maka duba jerin ƙur'ani za mu ga cewa magana akan tsinuwa ko lafazi na tsinuwa ya mamaitu a cikin sururi da dama sururi goma sha takwas kamar yadda na faɗa sun daga bakara al imran da nisa da ma'ida da al'araf da al'ahzab da hud da ra'ad da hijar da ƙasas a ankabut da al'isra da suratu ghafir da sad da suratu muhammad da suratu al-fatih haka nan dai surori guda goma sha takwas shi tsinuwa lafazinsa da larabci shine la'ana dinna. amma akwai waɗansu lafazza kuma wadda ƙur'ani ya yi amfani da su suna nuna tsinuwa ɗin daga cikin waɗannan akwai shi shine fushi ɗin ghadab Allahu alaihim wani lokacin Allah yana hada su ma a waje guda kamar yadda muka karanta dangane da mutumin da yi kisan kai da gangan ko faman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu hakanan yana zuwa alqatl qutila al-insanu ma akthara shi ma ma'anar tsinuwa ne yana al-bu'd lafazin al-bu'd yana yana zuwa ala bu'dan li'adin qaumi hud ala bu'dan haka nan irin wannan da ya maimaito alkur'ani shi ma yana nufin tsinuwa ne sannan akwai as-suhqu shi ma yana nufin tsinuwa ne hmm? suhqan sannan akwai lafazin at-tabab hmm? idan su tabbat yada abi lahabin wa tab yana nufin tsinuwa ne sannan akwai lafazin ar akwai lafazin al a yawm alqiyamati qiyamati hum min al akwai duhuran walahum azabun wasib madhuran wannan duk lafazza ne da su ma suna nuni ne zuwa ga wato ainihin tsinuwa kenan magana akan tsinuwa ya zo da lafazza daban-daban a cikin alkur'ani mai girma tsinuwa a alkur'ani mai girma imma ya zanto tsinuwa a nan gidan duniya kadai ko ya zanto tsinuwa a lahira kadai ko ya zanto tsinuwa a duniya da lahira ƙur'ani ya ambaci wannan dangane da waɗansu laifuffuka ɗin eh, dangane da tsinuwa duniya da lahira mutanen fir'aun Allah maɗaukin sarki ya faɗa mana wannan cewa suna da azaba a nan gidan duniya haka nan. wato la'ana a nan gidan duniya wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah haka nan wannan cikin suratu hud kenan ko wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin kaga wannan duniya da kuma lahira sannan akwai tsinuwar da Allah ya bamu labari a lahira ne za a yi ta wannan shine na farko tsinuwar da kafirai za su yi da junansu za su yi ma junansu kamar yadda muka karanta shi ma a wancan satin a wa'azin da annabi ibrahim yake wa mutanen sako wa qala innama takhadhtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawm al qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da yawm al qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd anan gidan duniya ana soyayya ana jin dadi ko amma ran tashin alkiyama za su kafarce ma junansu kuma sashensu zai tsine masashi hakanan tsinuwar da muka shi ma mun karanta a cikin suratul ahzab inna allah la'ana alkafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira can da aka yi gaba wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim du'ifayn min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira hakanan arna za su tsine wa junansu kananan za su tsine wa manya dan cewa su suka jawo musu yanayi da suka samu kansu a kai hakanan tsinuwar da halittu baki ɗai زاسي مكافرين أرانا تاشين القيامة دع الله ما لوكين سركي كتشوا أشكين سورة هود ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع زواكر شيء الأشهاد أنا شما منفد يوانا شوى كمر الحافظ ابن كثير suna ganin الأشهاد الخلائق katada al duk wanda ya halarci tashin alkiyama zai tsine waɗannan mutane at da wani su suna ganin al suna nafan wato mala'iku da annabawar da aka tura mutane zuwa gare su suka karyata su to mala'iku da annabawan za su bayar da shaida akan waɗannan mutanen cewa sun wato ainihin ce ma Allah madaukakin sarki sun karyata Allah madaukakin sarki sun karyata sakon da yazo eh, manzannin suka zo musu da shi sai Allah ya yi yarin tsinuwa akan waɗannan mutane a waɗannan wuraren yana ambatan tsinuwa ne a lahira malamai suna cewa maksudin wannan shine akwai anan gidan duniya wadda ba dole ne su gane cewa tsinuwa ta shafe su ba saboda haka hukuncin na tsinuwar bai gama tabbata a su sun san shi ba na haka shine za a sanar da su wannan ɗin a lahira sannan akwai inda Allah madaukakin sarki yake faɗan la'ana a nan gidan duniya sai bar shi haka kawai ba tare da ya jingina la'ana ɗin izuwa har lahira ba ina wa zai kama ayar da take magana akan la'ana a gidan duniya kawai hmm. da aka yi magana akan la'ana kawai a nan gidan duniya to na baku a ne wannan abubuwan da suke janyo la'ana Qur'ani ya ambaci abubuwa da dama yana da kyau mu san wannan domin mu guje su malamai suna kasa su gida biyu na farko abubuwa ne na saba ma addini wato kafirci ne nau'uka ne na ta'addanci ma'addini sannan abu na biyu nau'uka ne na ta'addanci ma mutum imma a bisa ransa ko mutuncinsa ko dangantakansa ko dukiyansa saboda ka generally dai abin da ke jawo tsinuwa ta'addanci ne imma ta'addanci ma Allah ko ma manzannin Allah ko ma bayin Allah wannan su ne a dunkule abubuwa da suke jawo wato ainihin tsinuwa waɗansu malamai suna kasashe gida biyu su ce sabubba ɗin akwai al'asbabul akadiyya sabubba na aƙida sannan akwai al'asbabul sulukiyya sabubba kuma na ayyuka da suka shafi gangan jiki ba wanda suka shafi aƙida ba in an ce aƙida abin da ya shafi hankali kenan ko kuma abin da malamanmu suke abin nan su ce abin da ya shafi zuciyar ɗan adam ma'ana hankali abin da ya shafi sauran gaban jiki kuma su ne waɗannan suluk to masu faɗan cewa abin da ya shafi a ka'id wannan akwai abubuwa kamar guda bakwai a ƙarƙashin wannan na farko shine al alkufur billah wanda wannan ayat da muka fassara abin nan dalili ne akan wannan innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar kaga al-kufru billah shi ya ja musu la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in sannan akwai ash-shirku billah shine yin shirka akwai alaka tsakanin kafirci da shirka na umum da khusus mutum yana iya zanto kafiri amma ba mushriki ba kamar yahudawa da suke tsayuwa basa kan tauhidi da waɗansu ɓangare cikin nasara da suke tsayuwa basa kan tauhidi wadda ba su yarda da su trinity ba su su Allah guda ne amma ba su yarda da manzanci alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba hmm, ba sa bauta ma wani wanda ba Allah ba amma sun ki su yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga waɗannan kafirai ne amma ba ba bane sannan akwai duk mushriki kan shi duk mushriki kafiri ne akwai mushrikai wanda suke bautatawa wani Allah ba ruwansu da Allah ko kuma suke haɗa bautan Allah da bautan wani shi ma wannan sababi ne na wato ainihin la'ana sannan abu na uku shine mutum ya yi da'awar cewa shi shi ne Allah idda'ar rububiyya ko al'uluhiyya sannan sababi na hudu shine shutar da Allah ko annabansa sallallahu alaihi wasallam ta hanyar zagi mutum ya zagi Allah ko ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya musguna masa alladhina yu'dhuna Allah wa la'ana la'anahumullahu fi dunya wal akhirah sannan sababi na abin nan na biyar shi ne siffanta Allah madaukakin sarki da abin da bai dace da shi ba kamar siffanta shi da ɗa sai na shi shida shine manafinci manafinci wa'ada Allahu eh, cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki yana cewa wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah Allah ya tsine musu munafinci yana jawo tsinuwa sannan imani da aljib da at duk waɗannan abubuwa ne na aqida suna shiga ƙarƙashin sababi na farko in kuma mun ɗauke shi a matsayin mukhalafatud din su ma kaga waɗannan duk sun shiga karkashin mukhalafatud din sai mu ƙara ƙirƙiran ƙarya a jingina ma Allah madaukakin sarki hakanan ridda waɗannan duka sabubba ne na wato ainihin la'ana sai asbab wadda suka shafi ayyuka asuluk suluk ko mu ce i'tida ala nafs ko an-nasr ko al ko al-mal ta'addanci ɗan adam waɗannan kuma su ma abubuwa ne da dama sun kai kamar guda goma a alkur'ani mai girma na farko shine zalunci ala la'natullahi ala zalimin ko ya mamaitu da dama alqur'ani na biyu shine ƙarya kaman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban. na uku shine boye ilimi wanda mun karanta shi a wannan ayoyin da muke tafsirin su ko innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun boye ilimin da ake bukata ilimi na shari'a wanda mutane suke bukata ka sani a tambaye ka ka bayyana wa mutane saboda sun zuciya sannan abu na hudu shine kisan kai da gangan din shine mun karanta ayata a cikin suratu an-nisa sannan abu na biyar shine kazafi wa mata kamammu kammalallo wannan Allah ya faɗi shi a cikin suratu an-nur آه، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا كم سما سيننوني ما سين كزفي ما إلون ودنا سي أبو نشيد شيني ينكي زمنتا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله ما سينكي زمنتا wannan yana jawo tsinuwa Allah <clears throat> madaukakin sarki hakanan abu na bakwai shine kin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ana ga abu ya dace kai umarni da shi kana da dama zaka iya yi sai ka ce ah, ka bar mutane da su ga abu mummuna kana da dama da zaka hana sai ka ki ka ce ina ruwanka su da su bayan Allah shi ya saka kai wannan to wannan yana jawo tsinuwa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu an tsinewa waɗanda suka kafarta cikin banu isra'il saboda sabo da shishigi sun kasance ba sa hana junansu aikata babban laifi da abin sha da abin kunya wannan yana jawo tsinuwa na Allah madaukakin sarki sannan saba alkawari musamman alkawarin Allah madaukakin sarki hmm, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu ar-ra'd فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار سبع القوارين الله ينا كاو الله sannan barna a bayan ƙasa kuma da muka ji a wannan aya na suratu arraɗin sannan yada jita-jita hmm, da barna a cikin garin madina la'ilam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa kalila. mal'unin aina masu kifu. ukhidhu wa qutilu taqtila wannan abubuwa ne da suke jawo tsinuwa kaga duk waɗannan abubuwa ne da mutum yake yin su daga bansa inda suke jawo tsinuwa sannan kuma ta'addanci ne ma waɗansu duk waɗannan suna jawo tsinuwa akwai ƙari akan wannan akwai al-li'an li'an shi ma sababi ne na tsinuwa miji ya tuhumi matarsa da aikata zina hmm? ta kore wannan zai sa su zo a gaban alkali su tsine wa juna ko kuma su kowa ya ce in karya yake ko ɗan wansa ya gaskiya shi Allah ya tsine masa hmm? namijin Allah ya amfani da lafazin Allah na matan Allah ya amfani da lafazin al duka ma'anansu ɗaya ne والخامسة أن لعنة الله عليه والخامسة أن غضب الله عليها waɗannan suna cikin abubuwan da suke jawo wato ainihin tsinuwa da haka sai muyi yi ƙoƙari mu guji waɗannan abubuwan domin kada mu faɗi ko mu faɗa cikin tsinuwa suwaye suke yin tsinuwa a waɗannan ayoyi ɗin wato ita ce matsala ta gaba kenan matsala ta shida kenan suwa suke tsinuwa Allah madaukin sarki ya faɗa mana alkur'ani a dunkule cewa Allah yana tsinuwa mala'iku suna tsinuwa mutane gabaɗayansu suna tsinuwa saboda haka a dunkule za mu ce sun fi uku ne suke yin tsinuwa na farko Allah madaukin sarki yake yin tsinuwa kuma tsinuwar Allah ita ce hakikanin tsinuwa kamar da muka faɗa ko man faɗi bambanci tsakanin tsinuwa Allah da tsinuwa wadda ba Allah ba mala'iku da mutane to Allah shine wanda yake yin tsinuwa na gaske shi yasa a ayoyin da suke magana akan tsinuwa a alqur'ani wanda suke jingina tsinuwa cewa sun jingina cewa Allah ya tsine ko Allah ya ce mun tsinewa ne ko kaza ko tsinuwa Allah ta tabbata a gare shi an jingina tsinuwa ma Allah madaukin sarki so 33 a alqur'ani mai girma sauran wajaje guda takwas su ne aka jingina ba waɗansu <clears throat> saɓanin Allah madawucin sarki wannan yawan saboda shi shi Allah shi wannan aiki shi ne mai yin wannan ukuba ɗin kawai da za mu zo mu faɗa tsinuwa ukuba ce to Allah shi yake ukuba shi yake yadda ya ga dama babu wanda ya isa ya tambaye shi kuma tsinuwar Allah tana da waɗansu khasa'is ko mizat tsinuwar Allah ba ta da ƙa'idi idan ya ce ya tsine wa mutum to tsinuwar ta fashi kenan halaka ta tabbata a kan wannan mutumin ba wanda ya isa ya to gaciya ko ya sa mata sharaɗi sai in shi Allah ne da kansa ya sa shi shine a wurare da dama a waɗansu ya ya sanya sharaɗin tuba kamar da muka karanta a ayan ɓoye ilimi ko masu ɓoye ilimi tsinuwa tana tare da su za ta yanke ne kawai da sharaɗi guda shi ne idan sun sun tuba kafirai tsinuwa tana tare da su za ta yanke ne kawai su ma idan ba su mutu a kai ba wanda shi ne madalolin wannan ayoyin da muka karanta in kuna tuna abinda muka faɗa satin ta gabata sannan tsinuwar Allah madaukakin sarki shi yake yi a bansa da shine ma bambanci tsakanin nashi da na waɗansu ko man ce mala'iku addu'a suke in an ce sun tsine maka mana sun roƙi Allah ya tsine maka annabawa ma abin da suke yi kenan mummunai ma abin da suke yi kenan in an ce sun tsine maka ma'anan shi sun roƙi Allah ne ya tsine maka kuma Allah yana amsa addu'a su amma tsinar Allah ko in yayi ba daga wajen wani bane nashi sannan idan yayi tana tabbata kuma ta dimanta kuma Allah bai tsine wa kowa sai wanda ya cancanci tsinuwa shi babu kuskure a nashi wani wanda ba Allah ba ba zai yi ba sai Allah ya ba shi izini kamar mala'iku da izinin Allah suke wani wanda ba mala'iku ba yana iya tsine wanda bai cancanta ba ko da wannan din ko annabi ne kamar yadda zamu zo mu bayani sannan tsinon Allah maɗaukakin sarki yana ayyana mutum ya tsine masa hmm? wani Allah ya ce wa inna alaika la'nati ila yawmiddin wa inna alaika la'nata ila yawmiddin hmm? wani gashi wani to banda Allah kamar yadda zamu zo mu ji baka kalli wani kace Allah ya tsine masa ko ka tsine ma wani za mu zo mu faɗi hukuncin wannan a ƙarƙashin ahkamun Allah to waɗannan tsinuwa kenan na Allah madaukakin sarki za mu ji su waye wanda Allah ya tsine masu alƙur'ani sai tsinuwa na mala'iku wanda wannan shi ma mun yi bayani akai cewa mala'iku suna tsinewa waɗansu wanda mala'iku suke tsine musu kuwa su ne kafirai wanda suka mutu akan kafirci kamar yadda wannan aya ke tabbatarwa innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in mutane na biyu da mala'iku ke tsine musu sune masu koyi ilimi shi ma kamar yadda muka ji a ayar da ta gabata ko ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum al in ba ku manta ba da muka yi tafsirin al mun faɗi maganganu na malamai ko sai muka faɗi abin da al ya faɗa cewa al-la'inun dinnan ayar da ta biye bayan ta tana fassara ta sune Allahu wal mala'ikatu wan nasu ajma'un in ko saboda haka mala'iku sun shiga cikin Alla'inun. su ma suna tsinewa masu wato ainihin boye ilimi sannan sai murtaddai wanda suka yi ridda su ma mala'iku suna tsine musu kamar yadda ayan Ali Imran ta tabbatar ko kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim nan gaba wa shahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat shan gaba ce ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal nasi ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisai mutanen da mala'iku ke tsine musu ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi ishara ma dan uwansa da hadidatin wuka ko wani abu mai kaifi ko karfe kawai ka nuna kuna fada ka cire wuka ka nuna wa dan uwanka mala'iku suna tsine maka haka na annabi sallallahu alaihi wasallam labarin matar da mijinta zai kira ta zai bukace ta sai saduwar aure ta ƙi, mala'iku za su tsine mata har gari ya waye waɗannan misalai ne muke bayarwa ko akwai da dama ah, wadda mala'iku ke tsine musu masu wannan kamar yadda muka faɗa tsinuwarsu sai in Allah maɗaukin sarki ya yi musu izini su la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kenan su ba sa tsine wanda bai cancanci tsinuwa ba ina fata kun gane muna faɗa wannan don ku gane bambancin tsinuwansu da kuma tsinuwan wato ainihin mutane sai tsinuwan mutane mutane a daraja kala biyu ne akwai mummanai sannan kuma akwai wadda ba mummanai ba su ne kafirai su ma mummanan kala biyu ne akwai annabawa da mursalai akwai kuma gama garin mummanai to Allah ya ba mu labarin cewa annabawa sun tsine waɗansu mutane su ma saboda ka suna cikin sinfin wadda suke yin tsinuwa duk da cewa ba kasafai annabawa suke tsinuwa ba kamar yadda za mu zo mu ji kuma su ma galibin tsinuwarsu suna tsinewa wadda Allah ya tsine masa ne akwai lokutan da sukan yi tsinuwa ɗin a sababin fushi domin tsoratarwa ba suna nafa lallai addu'a mummuna wannan mutum ya halaka ba Allah ya ba mu labari cewa an tsinewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani dawuda wa isa ibn maryam gashi nan an tsinewa kafare cikin banu isra'il a harshen annabi dawud da annabi isa dan maryamu kenan kun ga annabawa sun tsine ma kafare. kaga wannan tsinuwa ne ma kafare daman Allah ya tsine musu sai faɗi dalili na wato ainihin tsinuwan wanda mun riga mun ambace shi dazu annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma yakan tsine waɗansu mutane wanda Allah ya tsine musu annabi yana tsine musu sannan yakan tsine waɗansu mutane shahararre ne a wurinku shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata alqunutu yana tsine waɗansu kabilu ri'il da zakwan yana kiran mutane da sunansu yana tsine musu har zuwa lokacin da Allah ya hane shi laisa laka min al'amri shay wannan ba naka bane ka daina tsinuwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya daina za mu ƙara bayani akan tsinuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan gama garin mutane ma suna yin tsinuwa kuma su ma gama garin mutane dan banda annabawa ah okay murga mun ce muna magana ne akan mummane ko to mummane suna yin tsinuwa su ne suke tsinewa su ma kafirai wanda suka mutu a kafirci suna kuma tsinewa murtaddai hmm? duk inda Allah madauki sarki ya ambaci wato ainihin alla'inin da annasi ajma'in mummunai suna shiga ciki haka nan inda ya ambaci al-ashhar ra'ayin da dama daga cikin malamai mala'iku da annabawa da mummunai suna shiga ciki kamar a cikin ayat suratu hud da muka karanta da zu hmm, wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala al-kadhibin kum ala adh-dhalimin afwan haka nan inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا wa yawma al ashhad bayan tsine bayan ya tsine wa kafirai ko yawa sai ce tsinuwar za ta tabbata ne a wannan rana din sannan akwai la'ana na kafare wanda za su yi wa wanda za su yi junan junansu ko wanda ba kuma ta ba mun ce yana shiga cikin alla'inon ko kuma suna shiga karkashin annasu ajma'un to anan tsinuwa daga mutane tsinuwa daga mutane wannan abu ne mai matukar hatsari ma'ana mutum ya yi tsinuwa anan to bari mu faɗi hukunci mutum ya yi tsinuwa generally malamai suna kasa tsinuwar da mutum zai anan muna magana mutum muna so mu ce mutum wanda ke takayyaduwa da hukuncin shari'a kenan ko mumini musulmi tsinuwar da musulmi zai yi kala biyu ne generally mashru' da kuma gairu mashru' wanda ya halatta da wanda bai halatta ba mai tsinuwar da ya halatta shine tsinewa musulmi ya tsinewa wadda ya cancanci tsinuwa ya zai gane cewa wane ya cancanci tsinuwa ne karanta alkur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah ya tsine ma wane ko annabi ya tsine ma wane sai shi ma ya yi irin wannan wannan hukuncinsa mashru' an halasta shi tsinuwa wanda yake غير مشروع Shi ne tsinuwa mutum ya tsine wa wadda bai cancanci tsinuwa ba ko ya zanto mai yawan tsinuwa a lokacin da ba a bukatan haka ɗin wannan bai halasta ba kuma yin wannan ba kawai haramun ba ne shi kabira ne min kaba'iril ismi wato babban laifi ne a cikin musulunci abin da ke nuna haka kuwa shine hadari na tsinuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a hadisai da dama abin da sa ka tsine wanda bai cancanta ba yana da hadari shine na farko kai baka san gaibu ba kuma mun faɗa mana abin da muna shi da ke faɗa cewa tasirin tsinuwa ana gane shi a lahira ne duk da cewa akwai tasirin da ake yin shi ma a nan gidan duniya shine a halaka mutane kamar yadda zamu zo mu ji wanda an tsine musu a halaka su a saukar musu da azaba a nan gidan duniya a dalilin tsinuwar da Allah ya musu amma babban sakamakon dai a lahira ne shine a shigar da mutum wutan jahannama ko to waye ya san dan wuta babban da ya san dan wuta sai Allah dan haka kada kai sauran tsinewa mutum saboda yana wani laifi ko wani abu za mu zo mai magana akan la'adul mu'ayyan kasancewar mutum bai san gaibu ba mutum ba masumi bane mutum idan yana cikin halin fashi bai iya so da dama bai iya control ɗin kansa hakanan mutum yana iya yin kuskure cewa yana ganin wane kaza yana da sifa ta kaza saboda haka sinanne ne mutum na iya alal hakikati bai da wannan siffa din wannan shi yasa yana da hatsari mutum kawai ya fada cikin wannan din to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada mana a hadisi ingantacce a wajen Abu Dawud cewa duk lokacin da mutum ya la'anci wani abu abinda ka la'antar mutum ne ko dabba ko ma menene ita tsinuwar za ta tashi ta tafi sama za ta je ta kwankwasa kofar sama duk za a rufe kofar sannan za ta dawo tana son ta shigo ƙasa za a rufe ƙofofin ƙasa za ta yi shawagi ta rasa wanda zai karɓe ta sannan sai ta dawo idan wadda aka cancantan ya cancanci tsinuwa sai ta faɗa kansa idan bai cancanta ba sai ta koma kan wanda ya yi ta kaga mutum ya tsinewa kansa kenan ko to me yafi wannan hatsari ka tsinewa kanka don haka take da hatsari idan za ka yi dole ka tabbatar za ka yi ta ne inda ta cancanta hakanan inuwa a inda bai cancanta ba yana sa mutum ya rasa wato baiwa na Allah madaukakin sarki ya inganta cikin sahih muslim a hadisin abu darda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunu alla'anuna shuhada'a wala shufa'a masu tsinuwa yawaita tsinuwa ran tashin alkiyama ba za a kira su su bayar da shaida ba ba za su bayar da shaida ma wani akan wani ba ba za a karɓi shaidan su ba ma'ana ran tashin alkiyama haka nan ba za su yi ceto ba ran tashin alkiyama ai ceto sai wanda Allah ya ga dama ya yake ko Allah ya ce mana wala yashfa'una illa liman irtada man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni sai wanda Allah ya yarda da shi yake bashi man yayi take ceto sai wanda Allah ya yarda a cece shi ake masa ceto ko to masu tsinuwa Allah bai yarda da su da haka ba dai ba su dama su yi ceto ba kun ga wannan ba karamin hasara ba shi ko haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kamanta wa musulmi da kashe shi a hadisin sabit ibn al-dhahhak a cikin sahihu eh, muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa la'nul mu'mini ka qatlihi wa mu'mini kamar kashe shi ha idan ka kashe mutum a nan gidan duniya ka raba shi da rayuwarsa ko shi ko mu'mini me ya fi masa tsada imaninsa ko in ka tsine masa kamar kana kore masa imani ne ko saboda haka kamar ka kore masa a rayuwarsa ne a nan gidan duniya to kuma mun san mai hukuncin kisa ai ko saboda haka tsinuwa kamar kisa ne in kai wa mumini alhali bai cancanta ba waɗannan duk su suke nuna cewa kabira ne min alkaba'ir babban laifi ne mutum ya tsinuwa a inda bai dace ba haka wa uba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mumini bai zanto mai yawan tsinuwa hadisi shi ma inganta a cikin tirmidhi hadisin abdullahi ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yakunu almu'minu la'anan sam mumini bai zanto mai yawan tsinuwa haka nan Anas ibn Malik a cikin Sahihul Bukhari da Muslim duka sun siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fahishan wala sabbaban wala la'anan annabi bai kasance ba mai mummunan magana bai batsa bai zagi bai tsinuwa wato sai inda dalili da zai jawo haka din kamar yadda na faɗa da zon Allah ya tsine wani annabi zai tsine masa amma in ba haka ba ba ɗabi'arsa bane cikin magana yana magana ya ce tir Allah ya tsine Allah ya wani ne wannan ya saba wa siffan annabawa kuma ya saba ma siffan wato mummunai da musulmi na kwarai waɗannan su suke nuna muku hadari na wato ainihin tsinuwa da haka hukuncin tsinuwa a dunkule ga mummuni shine cewa idan babu wadda ya cancanci tsinuwa bane to ya aikata kabira min al sai abinda ce zan dawo kansa tsinuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na faɗa mana cewa wanda ba Allah ba yakan iya yin tsinuwa kuma ta tashi kuma na ce ko da annabi ne mun gane ko to sai da Aisha radiyallahu anha ta rawaito kamar yadda yazo cikin sahih Muslim cewa wata rana waɗansu mutane biyu sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kebe da shi can ce ban san me suka faɗa masa ba sai suka kular da shi suka sa yi fushi yi fushi sai ya zage su mummunan zagi ya tsine musu suka fita suna fita Aisha ta zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ma asaba min alkhairi shay'an ma asabahu hadha in akwai wani alkhairi da wani mutum zai samu to waɗannan mutanen sun rasa shi mana ba wani alkhairi da mutanen nan za su iya samu duk wani alkhairi ai ya riga ya bushe daga gare su sai ta ce sai annabi ya ce da ita ban gane ba mai faru ta ce ya rasulullah ka zazzage su ka tsine musu to wanda annabi ya tsine masa kuma wani alkhairi ne tare da shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata awa ma alimti ma sharabtu alaihi rabbi قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته faj'alhu lahu salatan ko zakatan wa ajra baki san ba sharadi na da nayi da ubangijina. na da annabi ya da ubangijinsa shine duk musulman da annabi ya zage shi ko ya tsine masa akwai a wata riwaya hadisin abu huraira cewa fi kun kunhihi wato alhali mutumin bai cancanci tsinuwa ba to ya Allah ka sanya wannan tsinuwar da ne ko zagin da ne masa ya zanto tsarki da lada a gare shi wannan annaba ne kadai ke har abu huraira cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma inni attakhidhu indaka ahdan lan tukhlifani ya Allah ina ɗaukan alƙawari a gare ka alƙawarin da ba za ka taɓa saba mu fa innama ana bashar ni mutum ne fa ayyul mu'minina duk wani ɗaya daga cikin mu'minai tuhu wanda na cutar da shi imma shatamtuhu na zage shi la'antuhu ko na tsine masa jalattuhu ko na zana shi faj'alha lahu salatan wa zakatan wa qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyamah ka sanya wannan abin da nayi wanda kuskure wanda bai cancanci mutumin ba ka sanya shi ya zanto yabo a gare shi shine sala ya zanto tsarki a gare shi zaka ya zanto kurba kusanci wadda zaka kusanta shi zuwa gare ka da wannan ko sakamakon wannan abin da na yi masa ranar tashi alkiyama wannan shine togaciya akan hadari na wato ainihin la'ana da wani mutum zai idan ba annabi yayi tsinuwa musamman annabin musallallahu alaihi wa sallam ga mutum wadda bai cancanci wannan tsinuwar ba akwai da dama wadda annabi ya tsine musu daga bayan sun musulunta daga bayan sun musulunta a cikin waɗannan ƙabilu da muka faɗa annabi ya tsine musu akwai wadda ma ya kira su da sunan na kinsu ya tsine musu waɗansu su sun tuba sun rungumi musulunci wa da islamuhum musuluncinsu ya ya inganta sun shiga maslamatul ikhtiyar dan haka wannan ku ji kenan dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ban da shi to kaifa idan kai tsinuwa da gangan ma mutumin da bai cancanta ba to hukuncin a kanka shine wannan da muka faɗa ɗazu za ta zagaya ta kewaye ta kewaye ta kewaye da ƙarshe ta faɗa aina. ta faɗa kan wanda yi Allah ya kishe mu mas'ala ta bakwai su waye wadda Qur'ani ya tsine musu istiqai al ya nuna cewa Allah madaukakin sarki ya tsine waɗansu daga cikin mutane ya tsine waɗansu daga cikin aljannu kai akwai ma bishiya tsinanniya a al daga cikin mutane mutanen nan akwai ɗaiɗaiku wanda Allah ya tsine musu sannan akwai group group da jama'a da kabilu wanda Allah ya tsine musu a cikin ku kuwa fatattunsu guda biyu ne fir'auna Allah ya tsine ma fir'auna sannan wanda wani malami yake fada akhirul mal'unina fil qur'an abu lahab shine abu lahabin ko tabbaci yana ba mun ce daga cikin abin da ke nuna tsinuwa at-tabab ba shine tabab din nan shi aka yi amfani da shi wajen fir'auna ko to anan ma abu lahab abin da aka yi amfani da shi kenan so akwai ɗaiɗaiku da Allah ya tsine musu da sunan nakin su ne fir'auna da kuma abu lahab a cikin jama'a kuma dangin mutane ne mutanen annabi nuh da lafazin bu'dan Allah ya tsine musu da mutanen annabi hud ala bu'dan li'adin qaumi hud wa tilka ad zuwa karshe haka nan samud ala bu'dan li samud mutane annabi salih haka nan mutanen madiyana ala bu'dan li madiyana ne kuma eh كما بعدت ثمود شي سينوان زينوان سنموت أنين فرعون وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض متن فرعون ألا يديني مصر يهودا ألا يديني مصر بقى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود سنبا منفدي الغضب شواشي ما زينوا بنيه آه، وانني من هل انبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا فاضلوا عن سواء السبيل شو ما ألا مدوك جنسركي يا سيني مسو سنن نصارى ما هكنا سنن منافقين كهذا ما كرمت دعلا زكو وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ولن سني الأمود الله يتسين مسو كما سببا لأنت دم ينا كما إزواج أبند مكا أمبتا أبايا سنة أتكين الجنة ubansu gaba dai Allah ya tsine masa ko shine shaitan iblis Allah ya tsine ma iblis wa inna alayka fakhruj minha fa innaka rajim وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ما يسا نشي شكل الجنو سوى القرآن يا شمنا إبليس شكل الجنو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ظاهر وانا مغانا شوى شكل الجنو كو akwai tafsirin daban wanda malamai suke na ma'anan aljin hmm? amma zahirin maganar da da dama daga cikin jigajigan malaman tafsiri suka rinda shine cewa aljinni anan yana nufin aljinnu da muka sani ne alqur'ani alqur'ani ya ce aljin in ba da wani dalili da zai kawar da shi ba daga ma'anar aljannu to aljannu yake nufi to anan ba mu samu wani dalili da zai kawar da shi ba dan haka aljannu ne shaydan aljani ne Allah ya tsine ma shaydan kuma mun san shi ma dalilan tsine masa girman kai ko da ta'addanci ma umarnin Allah madaukakin sarki sai abinda ba mutum ba shine a wannan bishiya din da malamai suke sabani wace bishiya ce ko والشجرة mal'unata fil qur'an? sai abin da za mu rufe da shi shi ne hukuncin la'antan wato ainihin mutane waɗanda suke imma kafirai ko fasikai ko ‘yan bida'a. A nan malamai suna kasa inuwa izuwa gida biyu a dunkule. Na farko suna cewa alla'anu al-mutlaq da kuma alla'an al-mu'ayyan ko la'anu al-mutlaq da kuma la'an al-mu'ayyan. To shi la'an al shi ne wanda ake yin shi a buɗe ba a sa kaidi ba. to shi kuma wannan yana da martaba guda biyu martaba na farko shine yin la'ana da siffa ga mammiyar siffa kace Allah ya tsine wa yan bid'a kace Allah ya tsine wa kafirai kace Allah ya tsine wa azzalumai wannan yazo da yawa a alqur'ani ko yan bid'a annabi ya tsine musu hmm? cewa almadinatu haramun baina ail da kaza duk wanda ahdatha fiha aw awa muhdathan duk wanda ya kawo fitina a garin Madina ko ya baiwa dan fitina mafaka a Madina Allah ya tsine masa kuma dan fitina malamai suke cewa kamar da al-Hafiz Ibn Hajar yake faɗa dan bid'a yana cikin wato ainihin al-muhdith wa kullu muhdathin bid'a to wannan malamai sun ijma'i akan halaccinsa Hmm? ka yi addu'a ka ce Allah ya tsine wa azzalumai Allah ya tsine wa kafirai Allah ya tsine wa masu jawo fitina a ƙasar nan wannan idan ka yi shi halalun ne kaga wannan kaga mai sifa din ne ko sannan abu na biyu shine yin addu'a a sake amma da keɓaɓɓen siffa a cikin ‘yan bid'a, malamai ahlus sunnati wal jama'a sun yi ijma'i su ce alƙadariya ‘yan bid'a ne, ko? Murji'a ‘yan bid'a ne, mu'tazilawa ‘yan bid'a ne. To, ka ce misali, la'anatullahi alal Allah ya tsine wa ‘yan ƙadariya. Ha? Ko misali, musulmai sun yi ijma'i ‘yan ƙalaƙato ‘yan bid'a ne, da suka ce ba su yadda da hadisi ba. Hmm? Ka ce Allah ya tsinewa masu inkarin hadisi kaga ka keɓance group na musamman ko amma ka ce azzalumai ana iya samun su a kowane irin group ko musulmi ma da wanda ba musulmi ba amma ka faɗi wannan kaga kadariya kaga ai musulmi ne ko amma ga sunan suna da mummunan siffa ko khawarij misali ka ce Allah halaka khawarij ko Allah ya tsinewa wa wato ainihin khawarij wannan shine nau'i na farko allanul mutlaq da martabobinsa guda biyu sai la'anul mu'ayyan shine tsine wa mutum ne haka wani ce Allah ya tsine ma wani shi ma anan malamai suna bayani akan menene hukuncinsa okay na farko allanul mutlaq wannan halalun la'anatullahi alal kafirin wannan da ijma'i babu saɓani akai ina mata kun gari hakanan bil wasf al'am din shine hadisin da najawa al madinatu haramun bayna ayr ila thawr fiha hadathan aw muhdisan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan ajma'in la yaqbalu minhu yawm sarfun wala adl hadis al da muslim dangane da wannan an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan ala'anci wata da'ifa yar bid'a Abdullahi ibn Abi Aufa radiyallahu an ya ce la'ana Allahu al-azariqa la'ana Allahu al-azariqa حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار الله يتيني وأذارك ya faɗa sau biyu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa su ne karnukan gidan wuta قيل له الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال الخوارج كلها akace azarika su kadai ko duk khawarij ita azarika bangare ne na ƙungiyar khawarij masu bin nafi ibn al-azraq sai aka tambaye shi azarika ne kadai ko kuma dai duka khawarij sai yace dukan su to annabi ya faɗi hadisai guda goma ne suka inganta dangane da wato ainihin waɗannan mutane sannan hadisai da dama sun zo annabi ya tsinewa mutane masu siffa kaza masu siffa kaza abokinmu Muhammad AlHassan hassan Yunus ya yi rubutu akan Allah'an ah, asbabuhu wa awaqibuhu fi mizanil Islam yake cewa annabi ah, ah, ya zo a hadisai da nassi na Qur'ani tsinewa mutane irin waɗannan wato tsinuwa wa mutane har wajen talatin da shida gurub-gurub waɗansu duwanda wanda ta kaza ko duwanda ya kaza ko duk mai kaza Allah ya tsine masa ga misalan da yawa ba da lokacin da zamu mu faɗe su amma akwai irin su alwashima walmustaushima masu yin zane rashin imani yaro yana dan karami a dauki dalma da wuta a sawa yana masa zane saboda wata gargajiya hmm? kuma abu ne wadda saboda da wahayin shaidan hmm? saman wannan hadisai shaidan na alwashima da alwasila da almustawsila al-tahir ibn ashur da wadansu daga cikin jigajigan malamai ba sa daukin shi a zahirin sa suna cewa dole akwai wani abu ne wanda yake da alaka da bin umarnin shaidanu ko gumaka wanda yasa mutane suke yin wannan shi yasa Allah ya tsine akai amma kawai dan zane haka kawai a ce an tsine mutum kawai dan mujarradin zane suka ce laifin bai kai tsinuwa ba hmm amma zahirin hadisan dai suna nuna haka ne saboda haka ku daina zane dan Allah da shin riba kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa mai cin riba mai bayarwa da mai karba da mai shaida da mai rubutu haka nan giya mutane goma Allah ya tsine wasu dangane da giya hmm? da mai saya da mai sayarwa da mai sha da ɗan aike da mai rubuta da mai tatsa da waye dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu saboda haka wannan za a iya tsine musu ba kana iya ce azzaluman shugabanni misali akwai zalumai kace Allah ya tsine waɗannan azzaluman shugabannin ka kace azzaluman shugabanni ka wannan babu laifi annabi ya ce man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi inda ake da magana shine tsinewa mutum muayyini gashi saboda yana yin wani sabo ka iya tsine masa kaga mutum mashayin giya akwai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda an kawo shi wajen annabi ya sha giya an mashi hukuma aka sake dawo da shi an masa hukuma aka sake dawo da shi kai wani a wajen da ya ce kai kenan kullum abin amma ko Allah ya tsine maka annabi ya ce a'a kada ku taimaka wa shaidan akan dan uwan annabi ya hana shi yasa da dama daga cikin malamai suna ganin haramun ne kanniwa ne kace Allah ya tsine maka wani haramun ne hmm? wannan din fa ko da kafiri ne saboda baka sani ba yana iya ya musulunta nan gaba ko musulmi fasiki saboda baka sani ba yana iya ya musulunta nan gaba don haka Eh, da dama daga cikin malamai suna ganin cewa bai halatta ba kuma duk wanda ya zo cewa annabi ya yi wannan an shafe shi dalilai da baya sun zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan ɗin wadanda su kaɗan daga cikin malamai suna ganin in kafiri ne za ka iya tsine masa hmm? za ka iya tsine masa amma in fasiki ne ba kafiri ba ne to ba za ka iya tsine masa ba waɗansu malamai kuma suna ganin e makaruhi ne kawai ba haramun ba kai kai wannan din saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakunu al'anuna shuhada'a wala shufa'a yawmal qiyama sannan eh, na hudu shine maganan irin su ibnul jauzi da su suke ganin kawai eh, ja'izi ne aka ibnul arabi cikin ahkam alquran amma magana da ya farin jaye shine cewa ba a zinewa muayyani haka kawai ka wato ainihin tsine masa duk da cewa mas'ala ce ta sabani tsakanin ahlus sunnati wal jama'a amma abin da yafi rinjaye shine ba za ka zine masa ba dan in ya mutu za ka yi masa sallah to dan me za ka zine masa idan daga cikin ahlul qibla ne saboda haka wannan a dunkule su ne hukunce-hukunce da suka shafi tsinuwa a musulunci sai mu guji tsinuwa mu guji sababban su Allah madaukakin sarki ya kyashe mu daga wato ainihin tsinuwa za mu tsaya nan kuma kamar lokaci ma ya ja insha Allah sati mai zuwa za mu dora daga inda muka tsaya na tafsirin wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam ina mana wato ƙarin tini cewa mana fuskanta mana cikin kwanaki masu albarka wannan ayyamul ashir din sannan ah, mun kai bakwai yau kada shi mu doge akan ayyuka na alkhairi su azumi da sallolin dare da karatun alkur'ani da azkar sannan mu kula lokacin sallah idi kada mu abinda zai sarayar mana da ladan ayyukan da muka yi a wannan goma na farko din Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan idi cikin lafiya da kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki ya maimaita mana Allah ya karbi aikin hajjin mahajjatanmu ya karbi kuma ayyukan mu na alkhairi wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh